والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنه الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليم فضيلة الشيخ علي الجارم وفضيلة الشيخ مصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى a yau za mu tashi daga tamrin awal bayyin kullas min wa khabarin likana wa akwatiha fil jumalil atiya ana son ka bayyana wanne ne ismu kana wanne ne khabaru kana daga cikin jumloli masu zuwa misalan da za a kawo ga guda takwas na farko kana mahmudun shuja'a نبي أصبح الحصان جائعا نؤك صار الأول آخر نهدبات الكلب نائما نبير ليس الميدان فصيها نشد عمس الغني فقيرا نبك يدها السجين طليقا نتقى الظل الإنب كثيرا قبل هكذا أن نقول تقول زيكا ومن كان da akhwatuha da yan uwanta wanne ne ismi wanne ne khabari kana mahmudun shuja'a al-ismu mahmud ismu kana shuja'an khabaru kana mahmud ya kasance mai kwazo ne asbaha al-hisanu ja'i'a dokin ya wayi gari da yunwa al-hisanu ismu asbaha ja'ian khabaru asbaha Faral al-awwal akhira na farko ya koma na ƙarshe aye eh, saboda haka al'awwalu ismu sara akhiran khabaru tsara kuma yana da kyau a dubi wasalinsu don abin da dama yake so shine a lura da wasalin don wasalin akwai bambanci wannan shi zai taimaka maka wajen lirabi in aka tambaye ka sai ka ce abu kaza ga sunansa ga matsayinsa dama shine lirabi ga sunansa ga wasalinsa da hausa ne ake ce ga sunansa ga matsayinsa amma da larabci ga sunansa ga wasalinsa shi ne bambanci kawai to da turanci ma haka ne ga sunansa ga kuma ainihin matsayinsa tun da su ma ba su amfani da wasali Laraba ne suke amfani da wasali eh, wancan sai dai a ce maka wannan ba ne ko adverb ne ko adjective ne ko preposition ne da sauransu ba tal kalbu na'ima kare ya kwana yana bacci kaga ba karen gadi ba kenan ya riga gaji alkalbu ismu bata na'iman khabaru bata mansub na biyar laisal maidanu fasiha wato filin bai da fadi almaidanu ismu laisa marfu'un fasihan khabaru laisa mansubun amsal ganiyu faqira mawadaci ya wayi gari talaka ko matalauci eh, alganiyu ismu amsa marfu'un faqiran khabaru amsa mansuban dinu taliqa wato dan kurkuku yayi wayi gari sakeke eh, ko yayi hanzi sakeke an sake shi kenan bai dade ba asajinu ismu adha mansu eh, marfu'un taliqan zai zama khabaru adha mansubun zallal inabu kafira wato inabi ya zamo mai yawa da dan kaɗan ne amma yanzu ya zamo mai yawa saboda ko an kula da gonan ko wani abu makamancin wannan saboda haka al'inabu ismu zalla marfu'un kasira kabaru zanna mansubun to kun ga yadda ya kawo mana waɗancan misalai su ya sake maimaita mana saboda yan ka riga ka rike su ka huta amma in ka zo ka ce kana mahamudun shuja'u ai asali mahamudun Shuja'u ne don ka shigo da kana sai ka ce kana mahamudun shuja'a maimakon mahamudun shuja'u alhisanu ja'i'un amma saboda zuwan asbaha ita ma yar uwa abin nan kana ne sai ka ce asbaha alhisanu ja'i'an maimakon ja'i'un wannan shine abin da ake so in mun gane wannan da kyau in mun je na gaba shi kuma sun koyan haka ne ina fata an gane kun ga anan in ka dauko mubtada da kabar ka kawo kana kana ba ruwanta da mubtada sai dai ta mayar da mubtada ya zamo isminta ita kabar take hanga to in ka ɗauko inna da yar uwanta ita kuma ka shigo musu da mubtada da kabar su kuma suna sauka kan mubtada ne ba ruwansu da kabar to shi yasa yake ta maimaita mana da shi kusan sai da ya bada asamin mai yawa shi yasa ma muka jinkirta muka ce darasi ne na musamman yanzu a gurguje bari mu yi da ku in gani kun gane ne ko kuma yawwa ko kuna gano ko kun je gano sunan wani gari ko <laughs> eh. eh amma wanda ya je gano ma fa wato ya gane kenan ya gane ko da noma ko da kasuwanci ko da menene ko da kiwo kamar yin sani a adkhil ka shigar da kana ala kulli jumlatin min al-jumal al-atiya a cikin wato akan kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa shkula akhir kulli kalimatin haka kai wasalin karshen kowace kalma kaga inda zai kama ka kenan na farko al-haris mustaqir mai gadi idan sa biyu don ka shigar da kana me zaka ce kana al-harisu mustaqiza al'amu harun shekarar nan akwai zafi in ka shigar da kana mai zaka ce alhisanu musrajun dokin an masa sirdi musraja alhaudu mumtali'un kududdufin a cike yake da ruwa almiftahu da'i'un mabudin ya bata addukhanu mutafa'id hayakin yana tashi yana karuwa albabu maftuhun kofan abu da ne alkhadimu na'im mai hidima lebura yana bacci ya gaji kenan annilu munkhafidun wato ruwan nil yayi kasa to wannan kenan tunda da kana da kana to in ka dauko yan uwanta ma ka canza kalman duk tafiyan da yini tamrin salis alkhil sara nan kuma sara ake so sai dai kun san sara daga sayrura ne kana kuma daga kai nuna ne eh, akwai dan okay ka shigar da tsara ala kulli jumlatin min al-jumla bisa kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa wa shkul akhira kulli kalimatin fiha kai wasalin karshen kowanne daga ciki a shajaru murikun bishiyan mai ganye ne A samaru da nadijun ya'yan itacen nunanne ne Eh, kun ga na dijin ya nuna kamar abinci ne a ce abinci ya nuna kun ga da larabta ka ne amma nunan 'ya'yan itace da nunan abinci ɗaya ne akwai bambanci amma su duk suna abin nan hmm. annuru da'if hasken yana da rauni alhawa ubarid iskan akwai sanyi alkamaru maksufin watan mai shafaffen haske ne almakanu wurin gurin yayi duhu aljawu harun yanayin akwai zafi wai zafi ne aljawu alma'u ra'ikun ruwan tsaftatacce ne eh, ra'ik shine ordinary water ko ruwan da za a je a debo shi daga kwari a same shi eh, ya yi wani ya dan rikice haka sai a zuwa sa masa alimo naka sa masa alimin ya yake zamu eh? ruwan da yake birkice alma'ul munkadir eh, shi yasa na ji kun gagara fada in ka dauko ruwa da yake rikice in ka zo ka sa masa zuwa ɗin an jima sai ka ga duk dattin ya kwanta sai ga shi ka kaf ya kwanta ruwan ya zama fresh haka ne ya wa lokaci waterboard ruwansu da yake ajiye yana ɓaci yawon an ba da kudin wani ya girbe kudin wasu kemikal sai su taibo alimon da yawa shi kuma ya fi arha duk cikin kemikal din da yake sawa cikin ruwa ina jin ya fi arha ko eh, ya fi arha sai su zo sai su sa a cikin dam in suka sa a cikin dam sai ya kwanta abin nan sai ya ta turo muku ruwan sama na famfo sai ku gaishe kamar fresh ne kuka sha ku ta zawayi ko ku ta zazzabi saboda akwai abubuwan da ya kamata a ce an sa a ciki ba sa ba ok to mun shiga wani bayani dama haka karatu yake <laughs> eh. na'am kuma ina jin shi ne ake sawa a cikin kaya ko wane ne ake sawa a cikin kaya maganin kwari ok Ah. ba shi ne yake maganin kwari ba ah. ok wanda yake sawa ruwa daban wanda yake ah. mutanen da ne masu ke haka amma mutanen yanzu ba su cika yi ba sun da kana da akwatin ka na karshe ko na katako za ka samu akwai mutu karaba ai dama mutu karaba ma iri-iri ne ko za akwai dan kankani akwai dan kasaki akwai babba to kowane irin kwaro ne in ka je ka sa wannan kaga sai ya ne yanzu kuma ana ganin mai yiwa ana wanke ana guga da sauransu shi yasa amma akwai kwarin da za su jin wanki da guga eh, waɗannan kemikal din ba su kashe su saboda kwari a yanzu sun fi yawa a kan nada saboda waɗansu abubuwa ne suke hayayyafar da su na'am tamrin na nawa ok alma'u ra'ik alkafshu faminu ragon koshashe ne eh, haka za a fasara koshashe amma asali alkafshu faminu ragon mai kitse ne ya sa duk ragon da ganshi ya ƙoshi yana yayi abun nan din za zaka samu kitse yake da shi da yawa shi yasa aka ce saminu sai dai kuma bai da daɗi yawwa ragon filani ya fi shi ne za a ganshi shi gashin nan abin nan su mahauta suna iya ganewa duk ragon da aka goya shi a gida da wanda shi kuma goyon na ruga ne ko na jeji ne sukan gani yawa saboda na gida kitse yake in aka yanka shi kitse yakan yi yawa namansa baya daɗi amma a ido ya fi cika ido da burgewa shi kuma wancan za a gaishe kamar tsomararriya ma namansa a dunkule yake saboda haka za ka samu sa daban-daban ne to kun san kowanne dan bangare na ilimi ya kai shiga dan yi bayani yawwa wani abin ka kai shi kumburin iska ne kawai da ya fanko ne to amma an zo lahiya mu koma babin fikihu wani aka fi so shi mara kitse din ko mai kitse mai kitse saboda me saboda an ce akara naini sami naini eh wani waje kuma akara naini abu ya daini ko ya fahu fi sawadin ko yanzu fi sawadin to malamai suna sun yi maganganu da yawa saboda mai kitsen nan idan ka yanka shi namansa ba zai wuce bokiti guda ba amma kitsensa sai ya cika bokiti guda duk wanda bai da lafiya sosai ba zai so ya ci naman ba shi ne illarsa shi amma wancan shi kuma za a samu namansa da yawa kitsinsa bai da yawa shi kuma mai lafiya da marar lafiya duk za su ci saboda ba zai tada masa hankali ba to kaman malaman da suke duba yawan nama kaga hukuncinsu zai fito fili wanda su kuma suke duba mai asali annabi ya yi ba yawan nama ba kaga hukunci kuma zai koma abin da wanda suke duba girman abu a ido tun da layyana Allah alhumuha wala dima'uha yana alhu taqwa minku to sai dai ba a hukunci da abin da ke cikin zuciyar dan adam saboda babu wanda ya sani sai Allah to haka dai anyway tamrin rabi adkhil laysa ka shigar da laysa ala kulli jumla bisa kowace jumla min aljumal alatiya daga jumloli masu zuwa washkula akira kulli kalimatin fiha yi wasalin karshen kowace kalma daga ciki domin mu gane cewa ka fahimci na hawun ne ko ko baka fahimta ba albina qawi ginin ka karfa ne oh anyway da Hausa idan na ce ginin ka karfa ne kamar mistake ne amma ku a abin nan a fassara za a yi abin nan sai dai a ce gini yana da karfi saboda abu baya da ƙarfi da kansa baya ƙarfafa kansa sai idan masu ginin sun inganta shi ina fata an gani eh, amma in ka zo kana duba aiki ka ce kai albina ukawi da larabci daidai ne fassararsa kai tsaye shine ginin ka ƙarfa ne amma waye ƙarfafa shi ai masu gini ne an sun ga dama su yi mai kyau in suka tada ha'incin su da ciwon su yawwa in ka ba su siminti su sace ba za su yi aiki mai kyau ba na'am ina ba mesin a nan ko akwai mesin afta'amu shahiyu. abincin abin sha'awa ne al'amru hayyin al'amarin mai sauki ne al mudni ka'ir mai laifin matsoraci ne eh, ko a tsorace yake ko a tsorace yake dama haka ne duk abin din a tsorace yake al-hawa'u naqiy wato iskan tsaftatacciya ce an ce musamman girin iskan safe iskan da take kadawa da safe ta fi tsafta kuma ta fi daɗi ta fi lafiya Shi ne nasimu sawa wa mawaƙan larabawa sun ɗauke shi da muhimmanci nasimu saba saboda ya fito a cikin waƙoƙinsu da yawa amma kaga da rana da yamma a damuwa ne eh, dama sun ce da safe haka ko kuma irin karfe uku karfe hudu na dare fa sai ka fito waje ka ji iskan da take kadawa za ka ji da bambanci idan ana kona wani abu abu nan shi yasa ake samun pollution a manyan birane pollution saboda injin kaza yana fitar da hayaki abu kaza na'ura kaza na fitar da hayaki menene sai kaga duk gari ya rikice gaba daya abinda mutane suke shaka bai da kyau shi yasa yake samu su illa Eh, wannan ana kiransa pollution kenan kamar yadda wajen yanayi yake abin da ya kaga da babu irin wannan fanka yanzu ga fankan nan na kara ga wannan na sama na kara shi ma akwai pollution sannan wani yaro ya zo wucewa ya tsala ihu ko wani yanzu yana karatu ya daga murya a gani yana disturbing din abin nan Ya sa ko da karatun Qur'ani ne idan mutum zai mutane su kowanne yana zaune baka san me yake yi ba to kaga sai kai naka daidai gurgudu tunda kai kadan ka ne ba wai zaka sanar da mutane ba ne. na'am alwaladu marid yaron bai da lafiya aljidaru ma'il katanga ta karkace ta tsage kenan ta san katanga ko zai gini alkitto ja'i'un kule tana jin yunwa alhablu matinun igiyan mai karfi ne tamrin khamis adkhil asbaha ka shigar da asbaha la kulli jumlatin min al-jumal atiya a bisa kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa washkul akhir kulli kalimatin fiha kai wasalin karshen kowace kalma adiqu sa'ihun wato zakaran mai tara ne shi ne sa'i azar’u muballalun wato shukan a jike ne an yi ruwa-ruwa ya yi mamaya alma'idu eh, jamidu wato tebur din a tsandare ke alma'idu mm, da naku ma'uyo suka sa to ruwa kenan na'am ne alma'idu suka sa Hmm. alma'u jamidun ruwan a tsandare yake yi kankara al'usuru mugarrad um, tsuntsun mai kukan tsuntsaye yana kukan tsuntsaye idan tsuntsu baya kukan tsuntsaye menene problem ɗinsa aka samu zunzu baya kukan zunza ya menene problem ɗinsa an takura shi yes saboda ka laifi ne babba in ka kama zunzu ka rike shi a hannu ko ka takura shi ya yi abin da zuke ya yi walwalansa ba zai yi ba in yana cikin walwala ne shi ne kaga yana kan bishiya yana abin nan to za ka ji kukansa ainihin normal kukansa iri daban-daban amma kana kama shi ba zai yi ba dalilin da ya sa malamai suka ce a kama zunzuwa sashi a cikin keji din nan haramun ne saboda zaluntarsa ne ka yi eh, kun san masu abinan din duniya a kama kanari a kama ba'u a kama menene ana sasu a keji irin wannan ana gasa da sauransu daga ba daidai ba ne na'am allabanu kafirun nonon kwantacce ne to shi nono in ya kwanta mai problem ninsa kuma mai amfani sa in ya kwanta ya zama kindirmo da kindirmo da nono wanne ya fi amfani kindirmo ya fi kauri amma nono ya fi amfani shi ne ko da yake su khatir a wajensu khatir din nan ba wai na lalacewa ba ne don eh, akwai karin magana da larabawa suke fada don suka ce khatir abu mai kyau kenan suke nufi Eh, sai dai mu a wajen mu a wajen ma likitoci kindirmo wasu ma suna ce kara sha sai dai a sha nono saboda na'uransu yana gwada musu kindirmo bai da kyau ce <laughs> tafi eh, da wanda ya takura mu za su yi <laughs> nono ya fi kyau to ban san dai menene gaskiyar magana a karamar kallahu wallahi wai wani ya ce mu wanda aka sana wura na ga dutsotsi na ce karya ne wallahi karya ne kawai don gara ka yi haka ka wuce kawai eh yanzu za ka zo masallaci kana ce kindirmo tsutsotsi ne haramun ne kar a sha kindirmo da wace hujja to na'am addababu kasifun eh, girgije karamin girgije shi yake kiransa addabab um da Hausa gajimare irin mai yawo din nan eh, ko san wani lokaci haka kawai sai ka ga abin nan ko da asuba ne irin bayan sallah asuba gari ya dan fara abin nan ko kuma irin da yamma sai kana ganin hadiri gashin nan sai ya taucewa ya taucewa da sauri to wannan shi ake da babu su da larabci shi bai da nauyi ba a cika ruwa ba amma in yayi kauri ya hatsu waje guda to za a yi ruwa sai dai in ka shi yana wucewa mu ma tashin mu mun tashi akan cewa in ka ga wannan na wucewa to ba za a yi ruwa ba ruwan ba na nan bane na wani wuri ne din yadda ka san wani abu na haka za a shi yana ta wucewa kamar an aiko shi shine abdababu eh, girgije yana da sunaye da yawa da larabci to sai ka karanta fiqhul hunnuga shine zaka samu waɗannan sunaye da yawa ko kuma karatun ka ga littafai daban-daban shi zai taimaka maka na ga littafin waka a wajen waye ne a wajen malam a eh, irin waɗannan littafin wakoki wani lokaci yakan koya wa mutum kalmomin larabci duk da kasancewa na zuhudu ne amma yana ba da akwai na zuhudu akwai na adabi in aka ce na zuhudu na gudun duniya mm, mai gudun duniya suna amfani da kalmomi daban-daban na adabi kuma ya kasu kashi daban-daban saboda na gudun duniya a shi'irul islami ne amma asali a shi'irul jahili in ma dai almada wa in malwasa wa in malhija wa in marasa ko kuma abinda yake kiransa wakan soyayya suna da shi to kun ba mu amsan addababu kasifun me aka ce asbaha addababu kasifa alwardu mufatta furen abu da yake eh, fure fure na ainihin ganye hmm. at-tilmizu nashitun dalibin yana cikin nishadi ɗan baya gangadi kenan ina gangadi fa eh laysa at-tilmizu ta. yawwa ladani yana gengedi kaga zai yabu nan ko liman na gengedi an nilu fa'id kogin nilu mai fantsama ne kun ya cika kenan can an ce mun kafin nan kuma ya zama fa'id to tamrin sajid atmin aljumal atiya ka cika jimloli masu zuwa sun madbit a wakira kalimatiha sannan ka yi wasalin ƙarshen kalmomin bi shakal da wasulla na larabci kanal hakimun adila shugaba ya kasance mai adalci ne ko alkali sarar aduwu ha'ifa eh, maki ya zamo mai tsoro laisar wa'u na fi'a maganin ba mai amfani ba ne asbaha albanafsaju banafsaju awil banafsiju shine fure irin furen nan su furanni a wajen yana da musamman misura yawwa sai sa suke ware gadin a cikin gari duk inda ka je a alkashira zaka samu akwai lambu kawai in gari ya yi zafi zo ka shiga lambu kai ta shawagin ka kaɗan tsinka wannan kaɗan tsaya a wani yana ɗan sa maka abin na ce wallahi wannan dan Najeriya Eh, mukan ba lambun da za a yi waye ya sassauta maka wahalan da ake ciki sai dai kawai za ka rike Allah ka rike Allah abu ya same ka ta la haula dama ala adulluka eh, ala adulluka ala kanzi min kunuzil janna sai ce ka gwada ka ne ce la haula wala quwwata illa billah ma su suna yin haka haka ma kasashen turawa za a dan yago sai ka je ka sha iska kuma saudiya ma suna da irin wannan ko inda ake saukar da alhazai za ka samu akwai waɗansu lambuna haka ana ciyayin shuka su ake yi ana musu ban ruwa to su za ka gan larabawa lokacin kafin alhazai su yi yawa za a gansu da daddare sukan zo su abin da su kai har karfe uku to kar ka je ka koyo irin wannan ka kai har karfe uku baka yi bacci ba layan yanka da Najeriya za ka shiga uku su waɗancan damuwansu kaɗan ne eh damuwansu kaɗan ne mutum ya zo da matarsa ya zo da matansa ma da yan ƴaƴansa za ga inda ya tsaya din ma zai wahala su ketare saboda su ba fitinar nune kamar namu ba har karfe uku za su kai suna zaune su dan ci wannan su dan sha wannan su dan yi taɗi da sauran kama hanya su mai yiwa wasu sai sun yi sallah su ba su kwanta wasu kuma halama ba sa sallah su ba to kai ka je aikin haji ka ga ana haka kullum ka zo ka zauna sai karfe uku ka abin nan to kai shan iska ya kai ka alamun makka ko na madina ko kuma aikin ibada gaga saboda ba zai abin nan amma za ga mutanen musu ma irin an dawo daga sallan isha'i za ga mutane sun bazo a wajen eh, saboda an fi zama da daddare ba su cika zama da hanzi ba ko kuma da yamma za ka ga an taru a wajen in ma kusa da masallaci ne ma mai wajen ake yi na ka yi sallah kuma sai kowa ya kama hanya ya tafi amma na kan ga waɗansu bakaken mu suna kwaikwaya wai su ma sai sun kai abin nan sai sun kai asuba ai wannan ɓata lokaci ne gaskiya wanda duk waɗansu ciye-ciyensu da za ka yi sai ka ga shayi ne sai snack kai na za ka ce snack ka sha shayi ka kwana lafiya ko kuma da safi ka tashi ka tabuka wani abu ai ba zai yi ba mutanenmu ne suke yawan zama in ka ga dattin da ake tarawa da kayan abin da jin wallahi tsorata za ka yi ko amina a tantin mina inda aka fi samun shara shine wajen mu bakake amma ka ga wajen fararen nan su kamar suna da tsari suna da tsari amma mu wajen mu shara wallahi in ka ga shara sai ka ga sai yayi tudun mota tsaban shara to ya ji ya ga wancan abinci sabili ya ji ya karbo ya zo ya gagara ci saboda su kayan su na zaki ya fi yawa sai ya ga babu babu dinnan suna ta jibga kayan zaki ko ba za su iya ci ba ko menene zaki in ka karbo shinkafan su ba za ka iya ci ba ga ta farasol za ga da dan mai mai a ciki to sun dan hada maka wadansu abubuwan da su ake hadawa shi bai saba ba shi ya fi son a jibga miya a ciki ko a ce ga abin nan ya karbo kaza ya ji kazan ta dame shi ya karbi wannan ya jefar ya karbi wancan ya jefar ba dole waje ya kasance akwai problem ba okay anyway asbaha albanaftaju eh zallal adlu adalci ya wayi gari eh da Hausa haka ake fassarawa amma kaman ya wuni da zalla da bata abin nan ne amma ji an ce maka zalla kaza to abin ya zamo yanzu adalci ya zamo menene zallal adlu faqida eh, babu adalci ya wayi gari babu shi a ina a Najeriya eh, karka je da nisa misali kenan to ba ta zalimu kuma ra'isan ba ta zalimu qa'ida rikakken azalim ya waye gari shine shugaba to ga gan zaka bar gari ka koma ruganku sai ka koma ruganku ka gudu ka koma kauyenku ka je ka zo am sastajinu eh falika to ko kuma faran a ce dan kurkuku ya gudu ba gashi ana ce a Najeriya an fasa kurkuku an gudu ba ai hatsari ne babba domin duk wanda ya gudu daga kurkuku tofai ya je gaba kwannan da zai yana da muni adhal mataru eh nazila na'am tamrin sabi atmim aljumal alatiya ka cika jumloli masu zuwa bi wadil lismi almahzufi ta wajen da zaka sanya sunan da aka share fil makanil hali a wurin da babu komai wadbit akhirahu bi shakli kai wasalin karshen sa wato ka tsara wasalin ya karshen eh, sa da wasali to can khabar ne aka share nan kuma menene aka share eh ismi ne aka share kana mustabidda kana al-hakimu kana ar-ra'isu kana al-amiru mustabidda ace shugaban azzalimi ne mai kama karya shine al-mustabid zai salfaqaru arad talauci fa ba abin kunya bane in Allah ya daura maka talauci ka hakura yabitu almaridu mutawajji'a marar lafiya yana kwana mutawajji'an ku lura kun ga yabitu maimakon bata ya canza yumsi masurura yes alaramma masurura yumsi alqari'u masurura eh ya yi yammaci yana mai farin ciki saboda mai saboda an wanke shi an wanke shi da 5,000 ko 10,000 sahara kubban domene ne ya zama buredi ko kuma <laughs> yawon sahara kulawa kubban sahara al'adino kubza an ba ha saliman ya bayi gari lafiyayye almaridu eh. na'am ya zillu mushtagila yakan wuni yana fama da aiki Alhamilu al'amilu abil khadimu yudehi tadahi mafili mudari ne mujahiman ko kuma ka ce yudhi at-tariqu mubjahima yanzu kaman da safe inda ran da za koma makaranta ne a manyan abin da masu tafiya aiki za ga hanyoyi akwai Eh, akwai cinkoso akwai traffic tamrin sa'amin kawwin samaniya jumalin ka kawo jumloli guda takwas ta tamilu ko kowane guda biyu daga cikin min ha'alal mudari min kana a samu mudari ina kana kana ya kunu wa sara yasiru wa asbaha eh, yusbihu wa bata yabitu ala tartib tamrin fil insha na tara shi kuma kawin hamsa jumalin ka zo da jumloli guda biyar fi wasfil jawi kana sifanta yanayi weza bi haisu taftadi kullu jumla min habi kana kowace ta fara da kana na biyu kawin hamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar fi wasfil ma kana sifanta ruwa bi haisu taftadi kullu jumla min habi asbaha kowace za ta fara da asbaha kawin hamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar fi wasfil kitab kana sifanta littafi bi haisu taftadi kullu jumlatin minha bi laysa kowace ta fara da laysa kawwin khamsa jumalin fi wasfil kaslan jumloli guda biyar kana bayanin mai kasala bi haisu taftadi kullu jumlatin minha bi zalla wato ta inda kowanne zai fara da kalman zalla kawwin khamsa jumalin ka zo da jumloli guda biyar fi wasfil amil wajen sifanta mai aiki ma'aikaci bi haisu tabtadi kullu jumlatin minha bi amsa kowanne zai fara da amsa to kun ga nan ya kawo mana guda biyar daga ciki tamrin fil i'rab na goma na namazil ko na namuzaj saral inabu zabiba wannan fa akwai magana fa ciki wai inabi ya koma zabibi menene inabi menene zabibi eh wale ne inabi akwai inabi a nan gari ana nomawa kawowa yake yi akwai zabibi a wajen masu sai da abinci ko menene babu zabibi da wajen masu sai da maganin masu islamic medicine ba za a rasa ba sai dai bai da yawa abinda ake nufi inabi akwai inabin da suke yana jin kanana kanana ne koyaye ne sai a fitar da ko kwallon ne yake motsewa ko yaya ne idan ya motse shi ne yake komawa zabibi ana auna shi kamar yadda yake auna abinci in aka samu shinkafa lafiyayya aka dafa aka sa zabibi a ciki aka dafa akan dafa shi tare in ka saba cin irin wannan shinkafa to ran aka kawo maka wani garo garo ba za ka sake ci ba Eh, so kaga inda zabibi yake da amfani inda inabi inabi kaman kayan marmari ne kamar yadda kuke fada yawwa mutumin da ya ci abinci ka gaishe yana shan inabi yana gwada maka me akwai wadata ya goshi ya kama mutumin da ya ci abinci ne yana shan lemo eh mu mutanen mu ne ba su gane ba mutum ya zo ya dirki abinci sai ce a bashi fanta ko me wannan fa abin da ka sha din fa ba daɗa toshe maka ciki yake ba me yake yi daɗa zabge maka ciki yake yi shi yasa abinda aka sani irin waɗannan kayayyakin masu kuɗi ne suke abin nan mutum zai cika cikinsa bayan ya ya samu ayaba ya danci ya samu kankana ya sha ya samu lemo ya dora ya samu abin nan wannan fa kosheshe ne sai in gaje ka dora wannan a kulle ma mutumin da yake talaka yanzu wani gidan talaka ne zaka je ka samu bayan an ci abinci a sha lemo ina jin ko bako suka yi sai dai ya sha sai dai sharuwan na kawo wannan bayani ne domin mu bambanta tsakanin inabi da zabibi eh, wasu mutanen mu suka je suka sayo zabibi su dan auno shi saboda sun saba da shinkafan saudiya akwai zabibi a ciki in suka dan zo kwana biyu shi to mu a nan najeriya ba mu da wannan tsari sai dai kawai yana inganta abinci akwai daɗi kwarai da gaske نعم صار في لماد الإنب اسم صار مرفوع زبيبا خبر صار منصوب يبيت القطار سائرا jirgin ƙasa yakan kwana yana tafiya musamman jirgin ƙasa irin na da malaysia mutanen da suka sauka a kuala lumpur za su tafi waɗansu garuruwa wanda yake ba cikin malaysia ba wato ba cikin kuala lumpur ba ko ba gombak ba to su ma suka shiga ba salango ba to sukan shiga jirgin ƙasa sai ga mutum ya sauka daga jirgi ya yi 9 hours a jirgin sama ya zo ya shiga jirgin ƙasa to zai kusan kwana ne yana tafiya ba shi gari sai ya abin nan saboda tana da fadi to wannan ma malaysia kenan ma da ta kai indonesia ba eh, kamar yadda ake samun mutanen da a ce in aka shiga jirgin ƙasa daga maiduguri zuwa lagos how many hours a da ko shi ma haka ne eh, haka ne nan samu mai saibi za a iya kwana ko abu ne amma an samu mai sauri nan da nan eh, amma yanzu ba an ce an yi hanya ba an ce an gyara jirgin kasa daga maiduguri zuwa lagos sai dai in kun dubi yanayinmu da yadda dazuzukanmu suke da menene yanzu ba na ba jiragen kasa ba ne abin da ya kamata real ya kamata a yi a sararin samaniya eh, amma wani talaka ransa ya baci ma zai je ya yanka a rail din ba ruwansa sai dai irin wannan rail yana da security a yinu ai kaman wayan wutar lantarki ne duk wanda ya san mai danja yana hawa ya je ta ba ai ba mai hawa saboda an kawo ma bushewa za ta yi eh, na wutar lantarki ainihin layin da yake da danja ba a son ma mutane su yi gine-gine a kusa da wajen ko dabbobi su yi kiwo a kusa saboda komai yana iya faruwa mutuwa ne kawai kai tsaye to kasashen da suka ci gaba za ga akwai irin waɗannan jirgin ƙasa maimakon a ƙasa da aka ga gari ya ci gaba sai aka mayar da shi sama yadda ka ga ake flyover haka ake layin jirgin ƙasa to mu yanzu najeriya ma mu muna zero ne ma dole ce fa riga sun abin nan mu muna zero ne yaushe za mu je wannan matsayi hanyar mota ma yaya to fly ma da ake yi yaya yabitu fil mudari marfu'un Alkitaru ismu yabitu marfu'un sa'iran Kabaru, yabitu mansuban a'rif aljumal al-atiya laysa zujaju kofin ba kare yake ba Kanal-binau aliya ginin sama yake yuzbihul midadu jafan tawadan sawayi gari bushashiya ce yabitul baharu ha'ijan kogi ya wayi gari yana tumfasa shine ha'ijan yana irin tashi ya fada ya tashi ya fada manyan koguna haka suke don mutum ya zo Rabi, kaga laisa mm, sai ka ce me zujaju ismu laisa maksuran khabaru laisa mansuba kana albina'u ismu kana marfu'un aliyan khabaru kana mansubun haka ma sauran sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kaseera walhamdulillahi rabbil alamin